بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه. منا تكين لتان فتح الجواد آه عسكري منا تكين بابنا جماع الخير wato ƙarshen wannan littafi na askari muna shahi na mhm. na 468 kuma yau muna 28 ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu 2018 wanda yake muna goma ga watan rajab hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam a 1400 shekara 39 na'am a mun kwana waya harum ku an haramtar da huduru majalisi allahawi duk inda an ka ce wasa akai to haramun na ga mumini halarce shi wal munkari da kuma wani da aka abubuwan da shari'a ta kyamata duk da aka almunkari to haramun na ga wanda an bai imani ya halarci wurin nan wato kenan inda ake amfani da abubuwa na malahi waɗanda an mahu shagaltarwa waliyan ha'an kuma shi hani daga gare shi wa ya'muru bil ma'ruf kuma shi umarni da abin da shari'a ta san kyau ne wa lazuma nafsahu tarkal gibati kuma ta maka ne barin zagin mutane ba su nan wato abin da ake ce mu giba ka ambaci aibin mutum wanda ya yi shi amma bai kusa duk wanda ka wannan fasiki na in ka faɗi abin da bai yi ba to buhutuna ba giba ba saboda haka kaɗan ya kai kahirci don abin da ake ce mutu ƙaryar da an kawo mutum ƙiri wadda in ya ji ta ta ta ta don abin da an ka gizin gina mai bai shi ba wannan mimati ko mutum ya nizanta maka ne a annamimanci wajibi na ga mukallafi ya bar waɗanga abubuwa domin ijima'i ya haramta su menene annamimanci daukan magana ce ne guda kana ciran magana ta niyyar batawa daga gehe guda haka gehe guda amma ba ka ciro ta wancan ka kama wanga in mutum na haka nan to ya zan munahiki ya cira nan ya kai ya ciro can ya kawo in ku yana dauka gehe guda to annamimi na Allah ya sauƙaƙe Allah ya tsare mu wa yusahabu inda nawmi galqul babi an so in mutum zai bacci ya rufe kofa domin wannan mustahabbi yana iya jawo abinda a aujabul wudu domin in mutum bai rufe kofa bai ana ya kai mai farmaki ko to amma wai mustahabbi na rufe kofa ko wa dawal misbah haka na in mutum zai bacci ya kashe hitila idan hitila mai lagwanita ta mai salid sai mutum ya kashe domin gobara na iya tashi don ta ya taɓa faruwa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zan kashe hitila wuta da daddare inda ku bacci tana abin nan ko wai kawo al'inai sannan an so in mutum zai bacci ya ji ci korai nai don alloba na sauka da dare idan ba a ji su ta ji da cikin sai a ta mace-mace haka nan abin nan ruwa tukunyar ruwa da turmi na daka don a ji su shi zan su ban su ya zan shi a sama hmm. wai za a kaza malja'ahu idan ya rika wurin bacci na shi eh, baligi to in ildaja ala shiqihil aymani ya fara kwanta a tagin dama ko da bai da lahiya to shi rairan eh, a ce hannu ne bai lahiya ko wani abu bai iya karkatawa to shi rairan shi a ya kwanta a tagin dama waya kulu in ya kwanta kada shi kyale akwai abin da an ka ce shi faɗa na azkaru Allahumma inni asalamtu nafsi ilaika wa wajjahatu wajhi ilaika wa huwa amri ilaika wa alja'atu zahari ilayka ragabatan wa rahabatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta thumma yusabbihu Allah ashara wa yahmuduhu ashara wa yukabbiruhu ashara ah, Allahumma ya ubangiji inni asalamtu ni na saki nafsi raina ilayka zuwa gare ka domin in mutum ya bacci rai ne ta koma inda Allah min na hurujun nafsi min jasadin in da fi jasadin labu da lamanni abinda shi tare daga jiki in ta komo ga jiki ba makawa bai bacci kuma an ce wata wani hayaki na wanda ka ta ga kwakwalwa yana yana ɗu'i, to shi wannan shi ka kawo bacci duk lokacin da ta ga ana zaune da mutum yana an gani to shi na ka yawo in ba kwanta ya ba abin ya ba abin to babu za a yi wa wajjahatu wajhi kuma na huskantar da na jikina ka zuwa gare ka ya Allah wa fawwabtu amri na juya al'amari na ka zuwa gare ka duk abin da annau Allah gare ka yake wa alja'atu zahari na jingina baya na ka zuwa gare ka kuma wannan abin da ne ragabatan warhaba ina kwadayi na jin tsoro ka zuwa gare ka la malja'a babu wata malaba minka daga gare ka illa ilaika zuwa gare ka wala ja ba matsira minka daga gare ka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta Allah qur'ani da kaji suwa annabi Muhammad na yarda da shi na imani da shi wa bi nabiyyika allazi arsalta manzonka da ka aiko na imani da shi summa yusabbihu Allah ashara sannan shi tasbihi ga Allah goma wa ya hu a ya gode mai goma wa ya kabiru a ya yi takabiri ga Allah goma wani zai sai kaza in ana yana cikin bacci ta bauli ko ya falka ko ta sallar dare ko lalura gida to kala la ilaha illa wa wahdahu la sharika lahu in mutum ya tashi ya yi wata lalura ko da zagayawa ya dawo in ya kwanta bai ce kala ba shi ne ya samu sa'a sai ce na yi kamu ba abin bauta a sai kai kai dai haka ba abokin tarayya gare ka lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah allazi ahyani godiya da ya tabbatar mu ubangiji wanda wanda ya raya ni ba da ma amata ni bayan ya matar da ni wa ilaihi nushur gare tashi shiki ko ko ba da mati bayan ya matar da bayan ta wa ilaihi nushur wa in ra'a fi manamihi ma ya karahu to in mutum na bacci ba shi na mulki ba to in yayi maholkin abin da yake kyama abin da ya gani cikin bacci bai so ne to falaysa izbillahi min sharriha ya nemi tsari ga Allah daga sharri abin nan da ya gani waya tufuru an ya sarihi salasa ya tauha hagu gare su uku waya ta hawwalu an shakil ukura juya ga daga inda ya maholkin nan to juya ga wancan wancan wa min al fidrati akwai daga sunna kasu sharib da san gashin baki wa ifaful lihiya da cika geme wa taqlimul azafir da katsa aka yi ne wato amin nan yatsa wa natawal ibdi da cire gashin hamutta amma in mutun na kasa in mutun na kasa mai zahi eh domin irin wannan wani namu in mutun ce gashin hamutta zai ji maka ne hmm. amma kasa mai zahi wadda an kamo shi ya riga ya mutu can ga tushe ne to na ka cire shi wa khalqul anati da aka gashin mara wal khitam kaciya tana cikin abin da a sunna wal khilabu kwakwa balalle yana cikin abin da a sunna ko da ga game ko abin da sauransu ko kuduji laraba suna amfani da kuduji wa tarkuhu wasa da bari ne kuma yalwace wa yukrahu bisa sawadi amma makaruhi na mutun shiri ne gashi ne a geme ne ko kai ne da bakin abin nan shuri ya zan ka a gane ya furfura wa ya haramu kasar ta dalis in kuma yana nufin magudi da shi to haramun na eh? eh bawa garai wa ya afi ya ya furfura yana sai kai kaso a sai sai samu shuni amma yanzu muna da abin da zan shuni da an wanke hita ya kai ba mu da abin da aka rini wanda ka lakiya sai kuma wakin geren to in an yi shi da niyyar ayi ayi ta dalisi ayi ma gudi haram na hmm. eh don shi don amri eh, eh <laughs> bai ba <laughs> ya riga ya kuwa wala ba su bi tadawi babu lahi da magani waru da wada wata auzu neman tsari bi asma'illahi ta'ala wala tuzhiruhu al-mar'atu tuzhiruhu al-mar'atu min zinatiha tuzhiru al-mar'atu min zinatiha kada mace ta bayyana da adwanta adon da wanda ta yi don mijinta to ka ta bayyana ma wani namiji ligaire maharimi ha in ba ga zuwa haramanta ba kamar ubanta ko kakanta ko danta ko abin nan nata wala tamshi fi thawbin yuzhiru wanda ke bayyana takassur izanaha kama mace ta yi cikin kasu abin nan suturar da ke bayyana da kaririyar kasarta wato duka eh, ranga tsata da sauran ana ganin su kace haka nan wala ba a sabi duhu da abdiha mamunan alaiha ba laihi bawanta wanda an ka amince ba ta ba da kanta garai ya shigo inda take wala ya jawo sobar rajuli ka abaihi tuwon namiji kada ya tsallaka idon saunai wala ya jurhu ko yala kada ya ja shi kasa don takama ya ce muna da kuɗi wani mu yi da abin da girma dole ba har wanda rabin tuni aka yi ba eh, wanda riga ta kai kasa ko guwa ta to kuma wannan magana da anka anka ce anka ce sabon rajuli to tun daga rawani har taguwa har wando har riga biya na ciki wala ba su bil musafahati babu laihi wurin gaisuwa a hada hannu ai musafa wata kurawar ma'ana kato amma an karanci rungumar juna wa musule da sumbunta hannu in ba ubanka ba ko malaminka ko wani babban mutum kama abin da masaraki wata azimul masajidi kuma abin nan an ƙi ƙawacewa masallatai makaruhi na a yi musu ado da zinari wanda ka ɗauka hankalin ba kawai mutum sai sallah ciki ya bar kallon ya manta da Allah ya kabauta ma shi dora kallon ado yanzu in ba don abin gaba in ba don zamani ba da abubuwan da aka yi masalatan mu da ya ɓaci akwai wani babban malami ƙasar nan wanda najeriya na ji da shi malamin mu na to wani ayi wani babban sarki ya bashi yace mai ya bashi dama masalacin gaba ba duk abin da gani magana ce yace in yi magana ya ci awo yace to abin ga da an ka fara ya ɗebe shi a don ga an ka fara ah. ya to ana ganin maka da wani yace to ka dole ruka yasan eh wata zawi kul Wata mm wa takhalluquha ku ah, haka nan kuma sama masallatai a sa musu abin nan turare shi kuma wannan in ya zama ba wanda ke rikewa ga jiki musamman ka'aba ba ba matsala wasu jannabin na an nisantar da wuta ga masallaci wasu biyana da yara wal majalin da mahaukata wasu huda sila da zuwa da makami cikin masallaci domin gina aminci na Hmm, tasa wala yuqafi al-unqama ba ba kaka majina a wasa cikin masallaci wala kulama balle gunta akai fa wala kusasa balle gunta qusasu sha'ari balle gunta an gashi amma mutum an cikin masallaci a basu duk wannan ba a so haka ah, ko kyaya an haka shi ko abin a hidda falwat in an ka bau cikin masallaci to tana iya zama tana iya rayuwa in ta rayu kuma za ta kashe wanda abin nan ta Allah tsare an gane ku wayan dabu ila iyalatin marada an so zuwa gaida marar lahiya idan mutum bai da lahiya a sai a gaida shi babu komi a halarta wata shi yau jana'iza da kuma sa, jana'izarsa wasa'i fi hawa'ijil ikhwani muna tare da kuwa an so kuma zuwa bukatar yan uwa wato mutum wanda ke cewa shi ba ruwa ne da kuwa sai kai ne to bai dubara ba imamu bai haƙi abin da ke cewa iza ijtama al-iwan kana azulhum li iwanihin nawsa abarra wa ablalu wa mal falalu fi وما الفضل هي أن يسر النفس نفسه ولكن فضل المرء أن يتفضله babu alkhairi mutum ya ce wai kai ne ɗaya kaso abinda alkhairi ka hihita wani bisa shanka ka san wani inda shi ya samu kuma buwaye da kowa shuru ga hmm. yawa su abinda an falalla ɗan adam an ta fadala shi ta wani imam bai hakika wani wannan magana hmm. amin wa ya al-la'ibu binnar da washe ɗaranci an haramtar da wasa da karta da 'ya'yan haram na. wa jami'u alatul qimar duk abin da aka tace da shi wala ba asu bi qatl al-wasaqi babu lahi aka shi da matsiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka shi da matsiri aka shi fa'aratu aka shi gurab aka shi kalbul aqura duk waɗanda annabi ya magana aka shi su ashe ko magana an kai aka shafa aratu ashe ko lallai don banna ta fi wallah hadde yanzu wato sabon alhayatu amma maciji ka aka yi ta izini awo maciji eh, hayatul buju ko zan gida nawa talata so uku in maciji ya bayyana gidanka abinda an ka ce ka fara ce mishi ushud kulla bil ahadin lazi a haza alai kunna sulaimana Allah tuzuna ina gan muku da alƙawalin da annabi sulaimana ya ɗauka da ku tsakaninku da Allah kada ku tuta muna in kai mai wannan magana sai ka kyale shi eh ko gajera ta haka akai ban ji ba ban ji ba eh kace salamu alaikum ba Allah ina gan maka da alƙawarin da Sulaiman ya dauka ga ubangiji kada ka cutar da mu kar ku cutar da mu don ba shi dina ba yana ga aljanina to iya ko bayana sai ka ce ya abdullahi in kunta mu'minan billahi wal yawmil akhir wa anta muslimun wala tusilna khilaf al yawm in dai kai ka imani da Allah ranar karshe ka kuma bayana gare mu sabanin yau nau kenan to in ya ko bayyana sai ka ce mishi a kasamtu alayka billahi la tubli lana wala takhruj fa in zahabta lana qatalnaka ina rantsuwa da Allah gare ka in ka kakka koma bayyana kakka koma fitowa wallahi in ka koma bayyana mana kashe ka nau kenan to in ya koma mutuwa sai aka kashe shi shine wa in badat ba'd in ya bayyana bayan wannan izini uku katalaha fasulun ya an kai jiwa sai ya gama da mutusar ba kuma na ke shi eh? a yi zai a share shi ko? sai wata mu share shi fasulun tajuzul musabaqatu lil hufi wal khafiri musabaqa tana halatta a cikin doki a cikin raƙumi da doki raqumi shi a khafir ko doki ala ju'ulin bisa ga wani ju'uli da za a san yawa. wa yusharadu an shartantar da ayinul gayati ayyana inda za a kai wal marakib da abin hawa wa in ja'alahu ajnabiyun in wanda bai cikin musabaqa ya sanya shi ne ya huza human sabaka minhuma don cikin masu musabaka ga wanda tsere dauka jaza wa in ja'alahu ahaduhuma li yarji'a ilayhi amma in wani ya sanya cikin su masu musabaka don ya koma gari ya tsere lam yarji don ta wa in ja'alahu bainahuma muhallila in wani muhallili ya sanya tsakanin su la ya mana da sabu ba amince rigo ne li yahuzahuma don su kama shi in sabaka in ya tsere to jaza ya ce to ni ga ni an uku amma ga abin da sanya in ɗayan wani zai da tsiri ko muhammadu tsiri su ɗauka in ni ni tsiri to kura ba wannan babu komi wa illa in ko in ya tsiri shi ɗauka fala ya juzu a wanda yasa wanda juzul latu halbayya tana halatta bisa ya mai da kibau in ya kalma sabakati shi ma ya juzu ga abin da yake halatta wa yamta da abin da yake haramta wala budda min istiraɗin rashdi ba makawa daga sharɗantawar rashki halbi rashki halbi ake ce mishi rashaktuhu bisa hani rashkat min ba da katalana rashaka katala wa rashaktuhu bil alif lugatan ramaituhu bihi saboda haka rashku halbi ne min rashkil ma'lum ko aw nau'in ko ko nau'i min al-isabati a ce a samu kaza ko samu adadi kaza wallahu alam eh. a a sa tulu ko a sa duma hmm, yahi eh oho a shi dabba za a halbi ko ko aje tana don a dauka a ba a bai ba hmm, ba a warai hakan